واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها وكل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قاري و الله سبحانه وتعالى قديا ميكوا ميكومي ولا كرامة رحمة سليل إيقنسا يساك تبا مدامة نحدوا a wannan yammaci don ci gaba da karatu a cikin wannan littafin na babban malami abu abdullah muhammad bin ismail al-bukhari alaihi rahmatullahi wanda ya samu suna al'adabul mufrad a yau daren goma sha ɗaya ga watan safar shekara 1445 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yi daidai da 27 ga watan 8 kenan shekara 2023 wanda wannan shi ne darasi na 99 za mu tashi tare da al’imamu bukari alaihi rahmatullah a wannan babi babi na 321 hadisi na 755 har wa yau muna tare da al-Imam bukhari a wannan babi wanda ya kulla yana bayani akan halaccin wani yanki na giba cewa ba ko ba duk abin da mutum ya faɗa game da ɗan uwansa shi yake zama giba ba ko da ɗan uwan nan baya so muka kawo hadisi na farko wanda Imam Bukhari ya kawo cikin babin nan inda ke cewa babu kwallon rajuli hulalun ja'adun aswad aw qawilun qasirun yuridu sifata wa la yuridu riba mutum ya ce wani baki ne ko wani gashinsa kananadadde ne ko ya ce wani dogo ne ko wani gajere ne ya zama nufinsa yana neman ya kwatanta shi ne ba yana neman ya aibanta shi ba wanda imamul bukari ya kawo hadisi na farko wanda isnadin na da rauni to hadisi na biyu da imam bukari ya kawo shine yake cewa haddathana musa yace musa bin isma'il at-tabuzaki abu salama al-basri ya babu labari yace qala haddathana hammad bin salama yace malamin sa hammad bin salama ya ba shi labari wanda shi ma Ahmad bin Salama babban malami ne a garin Basra yana da yawan ibada yana da yawan karatuttuka yana da yawan ilimi an ce da zaka ce Muhammadu bin Salama gobe zaka rasu lam yastati' an yazida ala amalihi shay'a babu abin da zai iya karawa na ayyukan alheri cikin ayyukansa saboda ayyukansa gabaki daya rayuwarsa gabaki daya salloli ne karatun alkur'ani da karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam laka ce an muhammad bin amr yace an abi salama muhammad bin amr yace shi ya karbo daga abu salama abu salama bin abdurrahman bin auf yaron sahabi ne qala an aisha abu salama yace shi ya jiyo daga aisha radiyallahu anha qalat tana cewa ista'zana rajulun ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo ya nemi izini zai shigo gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam faqala annabi sallallahu alaihi wa sallam sai yace bi'sa akul ashira ala wadaran nasu ya lalace shine ma'anan bi'sa akul ashira al ashira ana nufin qabila wato idan ka samu irin wannan mutumin cikin danginka ko ka samu irin wannan mutumin a cikin ƙabilarka ko a cikin mutanenka to abu ya yi muni ma'anar maganar kenan bisa akul ashira ala wadaran a ce irin wani yana cikin danginka yana cikin ƙabilarka wato mummunan mutum ne mutum ne mai yawan sharri yana da ɗabi'u marasa kyau annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya faɗi wannan maganar alhali mutumin bai ji ba annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin gida tare da Aisha radiyallahu anha shi kuma mutumin yana waje annabi na jin muryansa annabi ce mutumin nan ba mutumin kware bane mugun mutum ke bi isa akul ashira falamma dakala sanda mutumin ya shigo cikin gida ya samu annabi sallallahu alaihi wasallam in basata ilai Aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya sake masa jiki annabi sai ya saki jiki da shi aka yi hira aka yi magana annabi bai nuna masa komai ba bai nuna masa a fuskansa ba bai nuna masa a ɗabi'unsa ba a aikace annabi sallallahu alaihi wasallam bai nuna masa ba mutumin kwarai bane hakan nan ta fuskar magana annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa magana da ba zai ji daɗi ba umma aisha tace fa qultu lahu sai na giya wa annabi sallallahu alaihi wasallam me aisha ta gaya wa annabi wato sai na ce masa ya rasulullahi bayan wannan zancen da ka faɗa game da mutumin nan cewa ba mutumin kwarai ne. sai kuma na ga ka mu'amalance shi mu'amala kyakkyawa فقال ويسي النبي صلى الله Inna وسلم يسي إن الله لا يحب الفاحش المتفحش للي ألا بايا سن الفاحش wanda yake faɗin maganganu mara kyau wanda yake faɗin maganganu waɗanda ba su dace ba almutafahishu wanda ya kasance yakan kirkiri ya kage magana mara kyau yana kwallafa ma kansa sai ya faɗi magana mara kyau Allah baya son irin mutumin nan ko da kuwa alfahashan nan ya faru ba a san mutum ya zama to mai magana mara kyau ba a san mutum ya zama mai muzanta magana Allah baya son alfahash. wanda yake aikata alfahsha ko alfahish wanda yake furta alfahsha wal mutafahish wanda yake kwallafa ma kansa ya tursasa kansa sai ya faɗi abin da ba daidai ba to kaga anan gurin abin da hadisin yake karantar da mu shine idan ya zama mutum na da mugayen tabi'u aka san mutum ba mutumin kwarai bane to ana iya giya ma wani dan ya kula kada ya fada cikin sharrinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tambihi ne kan ɗabi'un mutumin nan saboda na Aisha ta gane cewa mutumin nan ba mutumin kwarai bane wannan baya shiga babin giba shi yasa imam bukhari ya kawo shi a karkashin wannan annabi bai so ya aibanta mutumin ba amma ya so wanda ke ji ya gane cewa ba mutumin kwarai bane sai a yi hattara da shi abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a nan gurin malamai suna ce masa almudara almudara wato kai kafa kafa da mutum ka bashi da halinsa ka san mugu ne ka san mutum ne wanda ke cutarwa amma ba za ka nuna masa ta hanyar halayyanka ba saboda kada ka bari ɗabi'un mutumin da ke da sharri ya canza maka naka ɗabi'un idan ka gane mutum masharranci ne to kada ka bi shi da sharri idan ka gane mutum mahaɗinci ne to kada ka ha'ince shi idan ka gane mutum azzalimi ne kada ka zalunce shi sai ka bari ka mu'amalance shi mu'amala kyakkyawa shi Allah zai iya gane da shi ya shirya to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan almudara to wannan ya sha bamban da almudahana almudahana shine mutum a san ba mutumin kwari bane amma a rinka kamba maki ana nuna mutumin kware ne wannan mudahana shari'a ba ta yarda ba amma abin da ya shafi mudara a bar mutum da halinsa ba a cutar da shi ba duk da shi yana cutarwa wannan abu ne wanda yake a shari'a ta yarda da shi sannan imam bukhari ya ce haddathana muhammad bin kathir da malamin Muhammad bin Kathir ya bamu labari qala akhbarana Sufyan yace Sufyan wato Sufyan ibn Sa'id thawri أمير المؤمنين في الحديث يا بام الأبالي قال حدثني عبد الرحمن يتي عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله عنه يا مني أن القاسم دقى القاسم بن محمد بن أبي بكر بابا سكينة ولا القاسم ينادي دقى الفقهاء السبعة babban malami ne a garin madina kawai ana aisha ta radiyallahu anha alƙasim ya ce shi ya karbo daga aisha umul mu'minin Allah shi da ta ce qalat ta ce ista'zanat rasulullah sallallahu alaihi wa sallam saudatu lailata jami'i sauda bintu zam'a matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wa sallam lailata jami'i a daren muzdalifa shine jam'un nan gurin ana nufin muzdalifa wa kanat imra'atan thaqilatan sabita ita sauda ta kasance mace ce thaqilatan wacce take da jiki sabita tana da nauyin tafiya fa laha annabi sallallahu alaihi wasallam sai mata izini a nan gurin na aisha bata gaya mana menene abunda sauda ta nema ba menene izinin da ta nema gurin annabi iyaka cewa ta yi sauda ta nemi izinin annabi sallallahu alaihi wasallam a daren muzdalifa annabi kuma yi mata izini sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin yana bayani ne akan haji idan ka je aikin haji an sani ya kamata duk wanda ya tashi daga arafa zai je muzdalifa zai kuma kwana a muzdalifa kafin ranar sallah ranar goma kenan ga watan zulhijja sai ya je ya yi jifa to amma idan mutum ya zamanto yana da uzuri kamar gajiyayyu kamar raunana kamar tsafi kamar waɗanda ba za su iya tafiya cikin mutane ba mata yara idan sun je aikin hajji shari'a ta ba su dama za su iya barin muzdalifa kafin safiya idan sun yi zaman muzdalifa zuwa wani yanki na dare za su iya tafiya su bar muzdalifa su je can su je su kwana a amuna daga nasir su je su yi jifa idan suka wayi gari to sauda ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne cewa ya rasulullahi zan iya tafiya ni ma zan iya barin muzdalifa na je da kwana a muna ko na je na yi jifa bisa sabanin da malamai suka yi a wannan mas'alar da aka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bata izini ya ce ki je to menene mahallu shahid me yasa imam al-bukhari ya kawo wannan hadisin a nan gurin fadin aisha ne cewa ista'zanat rasulullahi sallallahu alaihi wasallam سودة ليلة جمع وكانت امرأة ثقيلة ثبتة wannan shine mahallin shahid cewa Aisha radiyallahu anha ta sifanta Sauda da cewa kanat imra'atan saqila mace ce wacce take da jiki sabita tana da nauyin tafiya kuma me yasa umma Aisha radiyallahu anha ta kawo wannan dan ta aibanta ta ne a'a ba dan ta aibanta ta Aisha ta kawo wannan bayani ne game da Sauda don a fahimci menene dalilin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata izini ta je kada ta kwana a muzdalifa ta je ta kwana a amuna saboda ka fa azina laha annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya mata izini wato kenan idan mutum ya zamanto ya faɗi abu ne dan a fahimci dalilin da ya sa aka yi wani hukunci shi ma wannan baya shiga babin giba babi na gaba imam al-bukhari ce babu mallam yara bi hikayatil khabari ba'san babi ne wanda zai mana bayani akan cewa mallam ya rabi hikayatul khabari ba mutum ya haikaito labari babu laifi mutum ya haikaito labarin wani ko labarin wasu inda ya zama ki kaya ce labari yake badawa saboda haka ki kaya hikayatul khabar mutum ya kawo labarin wani abin da ya faru da shi to wannan baya shiga babin kiba yace haddathana musaddad musaddad ibn musarhad al-basri ya bamu labari kala haddathana hammad ibn zaid yace Hammad bin Zaid ya giya mana an Asim bin Bahdala daga Asim ibn Abin Najud al-Bahdala wanda yake yana daga cikin shugabannin makaranta al-Qur'ani yana daga cikin al-Qurra wanda babban malami ne a ilimin qira'at yayi karatun eh yawa karatun hafsu ko yawa kaji makarantar sai riga dago sunan yawa saboda haka yayi karatu gurin Zayd bin Hubay yayi karatu gurin Abu Abdurrahman as-Sulami inda su sun yi karatu gurin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ya karatu gurin Sayyidina Ali wancan ya karatu gurin Sayyidina ah, Abdullah bin Mas'ud radiyallahu anhu Asim bin Ibn Abi Najud mutumin wari ne san da yazo zai rasu yana gabda mutuwa ya karanta ayan summa ruddu ila Allah mawlahum al-haq to wanda wannan ayan ya cika ya koma ga Allah madaukakin sarki mahaliccinsa saboda ka asim ibn abin najud duk da yana da dan malaman hadisi suna dan sukansa ta fuskar hadda a hadisi amma shugaba ne a ilimin kira'a yace an abi wa'il ya karbo daga abu wa'il wanda ake ce shatiq ibn salama qala ali ibn mas'ud yace ya karbo daga abdullahi ibn mas'ud قال عبد الله بن مسعود lamma لما قسم sallallahu alaihi صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة sanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya raba ganima da aka samo a hunaini a wani guri da ake cewa alji'ir rana annabi ya zo ya tattara sai ya fara raba ganima yana raba ganima izdahamu alaihi mutane sai suka taru gurin annabi sallallahu alaihi wasallam akai cinkoso gurin annabi sallallahu alaihi wasallam فقال رسول sallallahu alaihi الله عليه وسلم من زعل الله صلى الله عليه وسلم سيتي إن عبدا من عباد الله lalle akwai wani bawa daga cikin bayan Allah wani annabi daga cikin annabawa kamar yadda riwayar muslim sai bayani ba'athahu Allah ila qaumi Allah ya aiko shi zuwa ga wasu mutane kazzabu mutanen su sai suka sai suka karyata shi shajjuhu suka rutsa masa kai suka masa rauni a kansa shine ashajju shajjuhu bayan sun karyata shi ba su bar shi ba suka cutar da shi suka fasa masa kansa fa kana yamsahu ad-dama an jabhatihi annabin nan sai ya rinka shafe jini daga goshinsa Waya Kulu yana cewa Allahumma ighfir liqawm ya Allah ka gafarta mu mutane na fa innahum la ya'lamun ban sani bane ba su san cewa kai ne ka aiko ni ba fa san girman ka ba fa ba san ka turo ni ne da gaskiya da abin da zai kawo musu alheri na duniya da lahira ba fa innahum la ya'lamun annabi da bayan sun rusa masa kai fa sun masa illa shi kuma saboda tausayi sai yake cewa Allahumma ighfir li qaumi Allah ka gafarta mu mutane fa innahum la ya'lamun saboda lalle mutane ne ba su sani ba قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود يتي فكأني أنظر إلى رسول الله sallallahu alaihi wasallam kai ka ce yanzu saboda ya gaya maka ina tunawa da wannan waki'ar da kyau kai ka ce ina kallon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yanzu yahkir rajula annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaikwayon annabin nan yamsahu an jabhatihi yana share jini daga goshinsa shi annabi sallallahu alaihi wasallam yana kwaikwayon sa a lokacin da yake giya musu cewa annabin nan yana shafe jini daga goshinsa annabi shi ma sai ya kwaikwaye shi gashi babu jini a fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam amma yana kwaikwayansa cewa ya shafe jini daga goshinsa wanda wannan ana ce masa hikayatul fi'l hikaya iri biyu ne akwai hikayatul khabar ka bada labarin abin da ya faru hikaya ce akwai kuma hikayatul fi'l ka kwaikwayi abin da wani yayi alhali kai ba wai kana yin shi bane kana kwaikwayansa ne kamar mutum ya ce tashi sai ka ce masa cewa yi wai tashi to ka yi hikayar fi'ilin su kenan wanda mun karanci irin wannan hadisan a baya annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi wanda kenan wannan na nuna idan mutum ya kwaikwayi mutum a aikin da yayi in ba yana nufin sharri bane ko yana nufin yayi izgili gaba da shi ba to babu laifi mutum na iya kwaikwayon mutum mutum na iya kwaikwayo na abin da ya faru kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya anan gurin babu gini a fuskar sa amma kuma sai yake shafe goshinsa yana nuna mana irin wancan abin da annabin yayi ina cewa Allahumma kulli ƙauri. ya Allah ka gafarta wa mutane na fa innahum la alamu. wanda ya kamata wannan ma'abocin wanda ke bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya fahimci wannan cewa duk sanda mutum ya zo da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ko ya zo da irin gasken da annabawa suka zo da shi to zai fuskanci irin abin da annabawa suka fuskanta annabi sallallahu alaihi wasallam shine yafi kowa kyawawan dabi'u har Allah yake masa wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya baka kyakkyawan dabi'u falala ne daga Allah fa bima rahmatin min Allah linta lahu Allah ya mai baiwa ya mai ya mai ya mai gori cewa Allah falala ne daga Allah har Allah ya sanya ka kaza to kana tausasawa ga kana tausasawa ga sahabbanka to amma kaga duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi bai tsira ba sai da aka kore shi daga garinsa koransa aka yi daga makka saboda ya zo musu da gaskiya ya ce abota wa Allah shi kaɗai ya ce a daina botan gumaka ya ce a kyautata wa iyaye ya ce a rinka sada zumunci ya ce a rinka faɗin gaskiya ya ce a daina cutar da mata a daina binne mata suna da rai yi zo musu da makarimul akhlaq amma duk da haka sai da aka masa aka masa tawaye aka kore shi daga makka shi yasa lokacin da kori da yaje gurin warqatu bin nawfal ke shi mata za a kore ka ce a fa mukhrijiyahum shin yanzu za a fidda ni daga makka za su fidda ni daga makka duk da irin tabi'un da nake da shi warqatu bin nawfal yace mata ma jaa ahadun bi mithli ma ji'ta bihi illa um babu wani wanda zai zo da kwatan kwatan abinda ka zo da shi na gaskiya ce sai an masa adawa to wanda ke bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam kai ma ka tabbatar kana riko da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kai hakuri wasbir alama ma asabaka abubuwa za su same ka akwai wanda za su kori ka akwai wanda za su tuhume ka akwai wanda za su maka kazafi su maka sharri sai kai hakuri saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi kanshi lokacin da aka yakin Uhud an masa rauni akan sa shi ma sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi duk da an masa rauni amma annabi na tausayawa wa al'ummarsa yana cewa kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyyahum yanzu ya da'i al'ummar da suka yi ma annabin sarauni a kai yaya za su rabota yanzu za su iya samun rabo yanzu za su iya samun rabo duk da sun mini rauni annabi na so siya mutanensa Allah madaukin sarki ya ce masa laysa laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adibuhum fa innahum zalimun ya kyale su wannan al'amari na Allah ne in ya ga dama zai gafarta musu in ya ga dama kuma zai azabtar da su sun riga sun yi zalunci da ana son mutum ya zama to mai koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam ba mai tsinuwa ba ba mai la'ana ba ba mai da sharri da sharri ba za ka san mutum na cutar da kai yana cin duniyanka yana maka zagon ƙasa amma kuma haka za ka shi. kana roƙon Allah sun ta'ala shiryar da shi to amma mahallin shahid da yasa Imam Bukhari ya kawo wannan hadisin a ƙarƙashin wannan babin lam yara bi hikayatil khabar ba'sa saboda annabi yayi hikayatul khabar annabi ya ba mu labarin abin da ya samu wancan annabin saboda mu koyi darasi saboda mu yi izina mu yi koyi da su salawatullahi wa salamuhu alaihi sannan babi na gaba imam al-bukhari ce babu man satara musliman babi ne wanda ke bayani akan man satara musliman wanda ya rufa ma musulmi asiri bai tona masa asiri ba ka rufa ma dan uwanka musulmi asiri ko da kuwa kana tunanin ba mutumin kwarai bane kar ka suna masa asiri man satara musliman wanda mun karanta irin wannan hadisin a baya shi ba amma imam bukhari ya kara kawo shi ne a nan saboda dabi'u ne masu kyau wanda ke da ladubba masu kyau to ya kara da wannan sitir da musulmi yace haddathana bishr bin muhammad wato bishr bin muhammad al-sakhtiyani yace ya bamu labari kawai akhbarana abdullah ita abdullahi ibn Mubarak al-Imam mubarak wanda ake cewa ma khalaqa min khaslatin hamida illa wa hiya mutawaffira fihi Abdullah ibn Mubarak wannan malami ne babba babu wata ɗabi'a mai kyau face zaka same ta ta tare da abdullahi ibn Mubarak malami ne masani ga dukiya Allah ya hore masa ga ilimi ga ƙarfi na jihadi ga waƙe ga iya larabci to da duk wani wata ɗabi'a da kake so za ka same ta mai kyau a gurin abdullahi ibn mubarak ibn mubarak yace haddathana ibrahim bin nashid ibrahim bin nashid al ya ba mu labari ibrahim bin nashid al yana daga cikin waɗanda suka yakin al tare da al-walid bin malik shi ma mujahidi ne qala an uqbata bin alqama haka yazo a riwaya a nuskata amma abin da yake daidai shine ka'ab bin alqama idan ka samu alqama uqbata bin alqama ina ji tahrifi ne abin da ke daidai shine ka'ab bin alqama yace ka'ab bin alqama ya ba shi labari an abil haitham daga abul haitham wanda sunansa kathir bin qalib kathir bin qalib shine maulan uqbata bin amir maulani na ukuba bin amir wanda zai karbi hadisin a hannunsa wato bararren bawansa ne yana masa hidima abul Haifan yana da rauni ta fuskar haddasa wato akwai dan tattare da shi wasu na cewa majhudi ne ba a san shi da neman ilimi ba to amma za mu yi bayani akan wannan bai raunana isnadin ga baki daya zai raunana isnadin ta fuskar riwaya amma ba zai raunana shi ta fuskar hikaya ba hmm? alam abul haifam yace ja'a qaumun ila uqbata bin amir yace wasu mutane sun zo gurin Uqba ibn Amir Uqba ibn Amir sahabi ne na Annabi sallallahu alaihi wasallam shine kuma mai gidan Abu al-Haytham bin Qalib daka Abu al-Haytham yana da labarin abin da shi ya gani ne tare da mai gidansa yace ja'a qaumun ila Uqba bin Amir wasu mutane sun zo gurin Uqba ibn Amir qalu sai suka ce wa Uqba suna neman fatawa inna lana jiranan yashrabuna wa yaf'alun muna da wasu makwabta fatawa ake nema gurin sahabi muna da wasu makwabta inji mutanen da suka zo gurin uku ba lana jiranan yashrabuna wa yaf'alun suna shan giya suma kuma aikata abubuwa munana afanarfa'uhum ila al-imam shin mu kai karan su gurin shugaba a tsayar musu da haddi ya sharabuna a nan gurin kasan ba ya sharabuna lama'a ba ne idan aka ce ya sharabun bi ma'ana ya na alkamra suna shan giya wa yaf'alun kuma suna aikata abubuwa me suke aikatawa rawi bai giya mana ba saboda a koda yaushe ba a san kullun ka zamanto mai yada alfahasha ka duba wa yaf'alun bai giya mana menene abin da suke aikatawa ba Ya yaf'alun saboda me ba a son kullum a rinka yaɗa alfahasha ba a son malami wanda ke karantarwa ya zama to kullum abubuwan da yake faɗi abubuwa ne da zai tura wani ma ya je aikata laifi ba daidai ne ya zama to ana suturtawa duk da abubuwa ko da sun yawa akwai hanyoyin da za a rinka yin wa'azin ba tare da ana tono su ba akwai wanda ya faɗa cikin halaka ne sanadiyan abin da ya ji akan mimbari da wa'azi kan mimbari ya yi bayani ya kawo sunayen abubuwa yaro ya ji ya je fara bincike a kansu wannan shi ne sanadiyar halakarsa shi yasa ba a son mutum ya zamanto mai yaɗawa ana son mutum kullum ya zamanto mai suturtawa ne kamar da hadisai suka gabata a baya tun da muka karanta su irin hadisin na ali radiyallahu anhu alqa'il alfahisha wanda yake faɗin alfahisha alladhi yushi alladhi yushi'uha yake yada ta sawa'un fil ismi yana daidai ne wajen zunubansa da wanda ya aikata mutum ne ya aikata abu wani laifi wani kuma sai ya zo yana yaɗa laifin nan to da wanda ya aikata da wanda yake yaɗawa zunubin su iri ɗaya ne in ji sayyidina ali radiyallahu anhu shi yasa shubayl bin auf yace kanu yukanu yuqalu dama can ana cewa wanda ke man sami'a man sami'a bi fahishatin fa afshaha wanda ya ji an ce wani ya aikata wata alfasha laifi ne sai ya yada yace shi wanda ya yada din kaman wanda ya fara aikata laifin ne kallabi tada'aha kaman wanda ya fara aikata laifin haka yake shi ma shi sa sidna ali radiyallahu anhu yake cewa la takunu ujulan madha buduran ku hatara kada ku zamanto masu gaggawa ujulan mazayi' masu yauɗin ya haɗa labari ya haɗa abubuwa buzoran waɗanda ba sa iya riƙe sirri kada ku zama haka a wannan zamanin da muke ciki gidajen labarai kowa yana son breaking news wanda ma ba rediyo bane shi ma yana so yana da whatsapp yana da facebook in ya ga abu sai ya tura ina sitir duk wanda ya yaɗa alfasha wani ya ji aikata shi fa yana da commission a ciki ko da ta fuskar wa'azi ne ba a san a rinka yadawa ana son ne a suturta to gashi nan bari mu ji abin da Uqba bin zai ce inna lana jiranan yashrabun muna da makwabta waɗanda suke suna shaye-shaye wa yaf'alun kuma suna aika aika afanarfa'uhum ila al-imam shi mu kai karan su gurin shugaba qala la Uqba bin Amir yace a'a kada ku kai karan su سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ني لاجي من الله صلى الله عليه yana cewa man ra'a min muslimin auratan duk wanda ya ga wani laifi tare da musulmi fasataraha ya sitirta laifin nan kana kaman ahya mawqudatan min qabriha ladan da za a bashi kamar ladan wanda ya rayar da wata yarinya ce wacce za a binne ta da rai sai zai cece ta to irin ladan da zai samu kenan saboda ya suturta ya suturta musulmi to wannan kaga riwaya kenan idan muka dubi cewa abul haisam da'ifi ne to zai rona na wannan riwayar da ya dangana zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ba zai rona na hikayar ba cewa an zo an tambaye ukubata bin amir game da cewa muna da makwabta za mu iya kai karan su gurin shugaba ce a'a wannan ya tabbata saboda hikaya ce ba riwaya ba abin da ya gani ne abin ya jiyo ne an zo an tambaye mai gidansa muna da makwabta ga abin da suke aikata mu kai su gurin hukuma ya ce a'a kada ku je wannan kuma yana da shahid cewa ko da ka ga mutum yana aikata laifi ka suturta shi yana da shahid daga cikin hadisin ko asar na abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu wanda abu dawud ya kawo zaid bin wahab yace utiya ibn mas'ud an zo gurin abdullahi bin mas'ud isnadin yana da inganci zai da ibn wahab ɗaya ne daga cikin al-muqaddaramun idan ka ce muqaddaram wanda ya rayuwa da annabi sallallahu alaihi wasallam amma bai samu haduwa da shi ba lokacin da zai da ibn wahab ya taso yayi hijira bai je ga annabi annabi ya rusu yana kan tafiya to da sai ya haɗu da sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin wanda ya haɗu da su abdullahi ibn mas'ud yace uti abdullahi ibn mas'ud an zo ma abdullahi ibn mas'ud faqila sai aka ce masa hada fulan gawani nan taqturu lihiyatuhu khamran gemunsa na digar da da giya gashi nan mun kamo shi mun shiga gidansa mun kamo shi mun ga yana cin giya ga giyan nan ma yana diga a gemunsa abdullahi ɗan mas'ud yace inna qad nuhina an tajassusi an hana mu bin diddigi an hana mu bin kwakwatun abubuwa ka ce ka je ka rinka bincike sai ka gano laifin mutum an hana mu sai dai idan al'amari ya bayyana gare mu a kazna bihi sai mu aiki da shi amma ba za mu je muna bibiyan mutum ba muna neman mu gano ko ya aikata laifi ko bai aikata laifi ba ba za mu je muna leƙawa ba mu ga me yake aikatawa Allah ibn Mas'ud yace mun an hana mu wannan fa game da wanda aka zo da shi ne yana cin giya a boye aka fito da shi Abdullahi ibn Mas'ud yake ce inna qad nuhina an tajassusi Al-Imam Abu Dawud yayi tabwibi akan an-nahyu at tajassus da wannan asar cewa kada ka rinka bincike kana bibiyan mutane ka gano laifinsu wanda wanda ta fuskar tarbiyya ya kamata masu tarbiyya su sani ba burinka shine ka kama mai laifi ba burinka shine ka hana shi laifi burinka shine ka hana shi laifi malamin makaranta ne zaka ga ana jarabawa zai je koyi a wani guri ba zai zo na cikin aji ba sai je labe daga waje yana likawa yana ganin yana son ya ga wa zai fito da wani abu saboda zai damce shi wannan kuskure ne kamata ya ka tsaya a cikin aji ta yadda babu wanda ma zai aikata sharrin nan balle ka kama shi kamar da iyaye su ma mutum ba zai je ya laɓe a wani guri ko ya sa a kamera a wani guri ba sannan a ɓoye wai yana son ya ga me ake yi a cikin gidan shi wannan kuskure ne in ka sa kamera sai ka gaya mutane ka ce to an fa sa kamera saboda kowa ya sani cewa an sa kamera ba zai aikata laifi ba bature wanda ba shi da addini haka yake idan ya sama CCTV a guri zai rubuta a guri ya ce CCTV at work kasancewa ana ɗaukan duk abin da kake yi saboda fa'ida shine kada ka aikata shari ba wai kai aikata shari a kama ka ba ba shine makasudi ba kada ma a bari ka aikata ɗan sanda ya je ya lafiya a guri bai sa uniform ba ya ɓoye yana jiran ka bi wanwe saboda ya kama ka wanda shi ma kuskure ne kamata tun abin da baka so shi ne baka san abi wanwe sai ka tsaya a gurin a ganka ana ganin ga mai doka babu wanda zai fita gurin to amma da yake mu wani irin tunani ne da gare mu zaka ga kullun so ake a kama a tona musu asiri kuma bin amir yace kada ka yi haka kada ka tona su kada ka kai su ga ga shugaba ga shi kuma yana da shahidi daga cikin asar na Abdullahi ibn Mas'ud da kai ya kamata ya zamanto mutum ko da yaushe ya zamanto mai sitirtawa annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi yana cewa ya man amana bilisanihi wa lamma yadkhul al-iman fi qalbihi ya ku inda kuka yi imani da ku amma imani bai riga cike cikin zukatan ba annabi cewa la tu'zul muslimin kada ku rinka cutar da musulmai a wasu riwaya la tattabul muslimin kada ku rinka cin naman musulmai wala tattabi'u awratihim ku daina bibiyan kura-kuran musulmai kuna neman laifuffukan su annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa innahu man yattabi'a awrata akhihi saboda duk wanda yake bibiyan kurakurai da laifukan dan uwansa yattabi'u Allahu awratahu Allah ma zai bibiyi laifukan sa wa man yattabi'u Allah awratahu duk kuma wanda Allah ya bibiyi laifukan sa fadhahu walau fi jawfi dari Allah sai ya kunyatar da shi koda a cikin ɗakin sa ne yana cikin ɗakin sa Allah zai sa ya aikata abin kunya ana son ya zamanto a koda shi da ka ga laifi tare da mutum ka suturta ka je ka masa ba ka tallata shi a duniya ba ka duba wannan mutane waɗanda suke aikata laifi kenan wani ya sha giya wani yana aika aika aka ce kada ka bayyana al'amarinsa kada ka suturta shi Allah sai ya suturta ka a ran tashin kiyama ina ga wanda shi kuma ba mutumin banza bane ina ga wanda shi mutumin kirki ne ya aikata laifi a koye kai kuma ka zo ka bayyana shi a waje ya aikata laifi a koye kai kuma ka je ka bibiye shi ka zo ka tona masa asiri cikin jama'a annabi sallallahu alaihi ya hana rabi ya ce aqiru zawil hay'ati asaratihi idan ka ga mutumin kware wanda dama bai saba aikata sharri ba idan ya aikata sharri ya aikata laifi ka boye ka sirrinta shi ka kauda ido kada ka tona masa asiri nasiha za ka yi masa ba ka bayyana shi ba ina wa'annan ɗabi'un kyawawa tsakaninmu a yau ina wayannan ɗabi'un ina masu irin ɗabi'un nan kamata yi idan mutum ya ga abin da ba daidai ba ya nasiha ko ya sassarta shi wannan shine abin da ya kamata ba a rinka bibiya ba amma to da yake mutane ɗabi'u iri-iri ne kamar da ibnu qayyim al-jawziya ya faɗa a cikin madarij salikin yace an nasi man tab'uhu tab'u khinzir cikin mutane akwai wanda ɗabi'arsa ɗabi'a ce ta ta alade ɗabi'ar alade yake da shi akwai mutane za ka ga mutum ne amma ɗabi'arsa ɗabi'ar alade ya murru bit tayyibat ibn qayyim al-jawziyya yace za ka ga mutum mai ɗabi'ar alade zai bi ta gurin abubuwa daɗaɗa kayan marmari iri-iri wala yalwi alayhi la yalwi alayhi ba zai waiwaye shi ba zai ga abarba zai ga kankana zai ga wane ne zai ga ayaba alade ba zai waiwaye shi ba fa'iza kamar rajulu an raji'ihi kammahu amma mutum in ya tsuguna ya yi bayan gida yana tashi za ka ga ali da ya zo ya share ya cinye gaba gida ya ce ka zalika kasirun minan akwai mutane da yawa da irin wannan ɗabi'u inda zai ga alheri ɗari tare da kai ba zai faɗe shi ba ba zai kuma ce komai ba amma ran da ya ga ka aikata sharri ko ka yi wani kuskure to shi zai ɗauka ya ta tawa in ji ibn qayyim al-jawziya cikin madarij salikin mutane nawa ne yau da irin wannan dabi'u da sunan dalilta da sunan malanta da sunan naqadi a je a dauko zancen malami akwai maganganu kasussuka iri-iri daban-daban na malamin nan wanda alkhairi ne ya cika ciki ba zai taɓa doka ba ba zai kuma amfana da shi ba amma zai yi ta sauraron shi ran da ya ji ya yi kuskure to shi ma zai kafa muhadara zai yi ranci wani lokacin ma raddin ka ga cewa ba insafi a ciki ba adalci mutane gaba ki iya waɗanda mutane ne masu kyawawan ɗabi'u kyawawan zukata za su fahimci mai malamin ke nufi amma shi ba zai fahimce shi ba zai fahimci maganar malamin a baibai kuma in ya tashi raddinsa zai zo ne yana raddi yana son ku fahimci abin da shi ya fahimta wanda fahimtarsa mabaniyatun ne ala kuma rafi saboda mugun dafinsa. mutum ya ce misali malami ya zai faɗa ya ce idan ka ga mutane suna da fahimta ba dole sai ka tirsasa fahimtanka akan fahimtansu ba malami na addini masani ya gaya maka irin wannan magana cewa ka daina ɗora ra'ayinka akan ra'ayin mutane ka ce dole sai an ɗauki irin ra'ayinka kaga wannan magana ce wacce duk wanda ke da insafi da adalci zai fahimci ne malamin ke nufi to amma sai ka samu wani ɗalibi ya zo ya hau kan magana ya ce wannan magana maganar ridda ce ma'anan maganan nan wai har kirista a bashi akan abin da yake yi kafiri a bashi da abin da yake yi ɗan bid'a a bashi da abin da yake yi da sauransu kaga wannan zalunci ne ko da misali kana son ka ɗauke shi ta babin ilimi sai ka ce to wannan malamin abin da yake son ya faɗa shine kullu mujtahidin musiba wanda mas'ala ce a gurin malamai cewa duk wani mujtahidi idan ya bayyana shin abin da ya faɗa daidai ne ko kuma a'a za a samu wanda ya daidai za a samu wanda ya kuskure mas'ala ce a gurin malamai babu malami ɗaya da ya taɓa fitowa ya ce wannan magana ridda ce wanda ya ce kullu mujtahidin musib babu wanda ya ce a dangana shi ga ridda kuma abin bakin ciki wanda ya zo ya faɗi irin wannan magana wani littafin da yake karantawa raful malama anil a'immatil a'la kaga wannan bai ma fahimci abin da ibnu taymiya yake son ya tabbatar ba bai ma fahimci karatun ba bai san menene nufin ibnu taymiya ba ala ayyati halin abin da muke son mu faɗa ya zama to mutane suna da insafi mu rinka sitirta al'auran mutane akwai wasu maganganu al-imam malik alaihi rahmatullah kamar da al-imam sahawi ya kawo yana cewa adrastu bi hadhihi al-balda ya'ni al-madina imam maliki ce na haɗu da wasu mutane a wannan gari wato garin madina kenan madinatu rasul sallallahu alaihi wasallam yace adraktu aqwaman lam takul lahum uyub na haɗu da wasu mutane ba su da wasu laifuffuka ba su da zanuban da suke aikata babu wasu aibi da zaka yi aibanta su da shi fa'abun nasa sai su rinka rinka mutane suna cin mutuncin mutane fasarat lahum uyub Allah sai ya jarabce sai su ma suka samu laifuffuka yace wa adraktu qauman kuma na samu wasu mutane a garin madina da lahum uyun wa'annan mutane suna da laifuffuka suna da sharrin da suke aikata fasakatu an uyubin nan sai suka yi shiru ba sa sukan mutane fa nusiyat uyubuhum sai kuma sai aka manta da aibubukan su aka manta da su wato ma'ana kenan idan kana bibiyan aibin mutane wata rana Allah zai jarce ka da shi abin nan da kake dangana wa mutane Allah zai jarce ka da shi Ibrahim Nakhai alaihi rahmatullahi ibrahim ibn yazid an-nakhai dai daga cikin tabi'ai yana cewa inni la ara shay'a mimma yu'ab nikan ga abin da abin aibi ne tare da mutum fala yamna'uni min aibi babu abin da yake hana ni in aiban tashi illa makafata an ubtala bi face tsoron ni ma kar a jarabce ni da shi lokacin da kake sukan wani kake ganin aibinsa ka je kana faɗa to wallahi Allah zai iya jarabtan ka da shi wani kuma zai iya ganin cewa to ah to gashi nan muna ta suka muna ta muna ta muna ta abubuwan da muke yi babu abin da ya same mu to kada kai hanzari Allah zai iya maka talala ha ah, ibn sirin muhammad ibn sirin yake cewa ayyartu rajulan na taba aibanta wani mutum wa qultu lahu ya muflis nace masa ya muflis ya wanda ya asarin dukiyarsa wato wanda ya fatara ta same shi kenan haka nace masa ibn sirin yace fa aflastu ba'da 40 sana ni ma iflasin nan sai ya same ni bayan shekara 40 ni ma sai da abin ya same ni bayan shekara 40 da haka ba yau ake ji maka ba karshen ka ake ji maka a lokacin da kake saki harshen ka kana ta aibanta mutane karshen ka ake ji kuma idan ma mutum misali babu abin da ya same shi kasantuwar ya lantu da aibin mutane kadai ya isa ya zama to jarabawa gare shi bakar bin abdullahi al-muzani bakar bin abdullahi al-muzani yana cewa idan ra'aitar rajula duk sanda kaga mutum muli'an bi uyubin nasi yana jin daɗi ya saba ya jarabtu da aibin mutane nasiyan li uyubihi ya manta da aibin kansa aw li aibihi ko ya manta da nashi laifin fa'alamu eh, ban san ka sani annahu kan muke Rabi. cewa lallai an riga an jarabce shi zuciyarsa ta mutu yana nan yana ta ganin cewa addini yake yi amma an jarabce shi da mutuwar zuciya mutumin da zai zama to aibin nas uyuban nas bibiyar laifuffukan mutane yake yi baya kallon kansa kullun wani ya ce wani ya ce wani ya aikata kaza to wannan mutuwar zuciya ne baya himmatuwa da kansa saboda haka muna roƙon Allah ta Allah ya ba mu ikon gyarawa mu zama to masu sitirta ƴan uwanmu musulmi masu sitirta ƴan uwanmu musulmi ko da ko suna aikata laifi balle ake malamai balle ake ɗaliban ilimi sannan babu kawalin rajuli halakan na babu da ke bayani akan mutum ya ce halakan nasu mutane sun halaka حدثنا إسماعيل إسماعيل بن أبي أويس ya ba mu labari kawai haddasani malik ya ce malik ibn anas ya gaya mini an suhail bin abi salih daga suhail bin abi salih an abihi daga mahaifinsa kawai an abi huraira ya ce ya karɓo daga hafizul umma abu huraira kawai inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam kawai abu huraira ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza sami'ta ar-rajula yaqulu duk sanda ka ji mutum yana cewa halakan na ai mutane sun halaka fa huwa ahd fa huwa ahlaku to shi ya fi su halaka idan kani mutum na cewa mutane ai mutane sun lalace to ya fi su lalacewa idan kaji mutum yana cewa ai mutane jahilai ne to shi ya fi su jahilci duk sanda kaga mutum na cewa halakan nasu mutane sun halaka fa huwa ahlaku shi ya fi su halaka malamai suna cewa ittafaqal ulama'u ala anna hadha dhanb ma huwa fi man qalahu ala sabili al wannan idan ya zamanto wanda yake faɗin wannan maganin yana faɗi ne don ya wulakanta mutane ala sabili al yana neman ya ya yi izgili da mutane ne ko istiqar ko ya kankanta su ya kaskanta su ya ce ka ji su duk sun halaka ko ya ce ka gansu jahilai jahilai kawai jahilai san komai ba yana ganin kansa shi ya sani to wannan shine ainihin jahili wanda ke kannan mutane yana jahiltar da su shine jahili saboda inda malami ne masani ne to ba zai rudu da ilimin ba in ka gaba sun yana cewa mutane sun lalace shine mutumin kwarai to shi da ba mutumin kwarai ba saboda ya rudu da kansa inda shi mutumin kwarai ne da zai rinka tsoron kada Allah ya jarabce shi da abin da ya jarabce mutane da shi ai ana kawo shi kaya kan Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani Sheikh Abdul Qadir Jilani ɗaya daga cikin manyan bayan Allah cewa wata rana yana tafiya sai da shi da almajiransa sai suka ga wani mashayin giya ya yi butu-butu cikin giyarsa ya fada misali cikin kwata ya yi, ɓata jikinsa mashayin giyan nan sai ce masa ya abdul qadir ya kai abdul qadir al-jailani aqadirun rabbuka am ghayru qadirin wai ubangijin nan naka mai iko ne ko ba shi da iko abdulkadir al-jilani ya ce masa bala huwa qadirun wa huwa ala kulli shay'in qadir yace ai ubangiji na mai iko ne kuma mai iko ne akan dukkanin komai sai abdulkadir Qadir jilani ya masa murmushi ya juya zai tafi mashayin ne ya ce masa ya abdulkadir aqadirun rabbuka am ghayru qadirin ya ƙara kira zai ce kai abdul qadir ubangijin naka mai iko ne ko mara iko shek abdul qadir jilani ya yi murmushi ya ce bala huwa qadirun wa huwa ala kulli shay'in qadir sai mai iko ne akan komai ya yi murmushi zai juya mashayin ne ya ƙara kiransa ya ce ya abdul qadir a qadirun rabbuka am ghairu qadir na ce wai ubangijinka mai iko ne ko mara iko shi Abdul Qadir Jilani nan da nan sai ya zube a ƙasa ya yi sujada yana kuka yana cewa bala huwa qadir bala huwa qadir bala huwa qadir kai kanka yanzu zaka ce to me yasa me yasa yi kuka ko to haka daliban shi suka tambaye shi suka ce to me yasa me gashi mashayi amma me yasa kai kuka yace ai fahimtan da nayi masa shine tambayar nan na farkon da yayi cewa aqadirun rabbuka am ghayru qadirin yana tambaya na ne wai ka mai iko ne akan ya gafarta mini ko ba mai iko bane yanzu cikin wannan yanayin da nake ciki Allah zai iya gafarta min ko ba zai iya gafarta min ba yana da iko ya gafarta min ko ba shi da iko shi yasa na yi murmushi na ce masa bala huwa qadirun wa huwa ala kulli shay'in qadir mai iko ne kuma yana da iko kan komai yace dai tambayansa na biyu da yace ma aqadirun am ghayru qadiri yace ai tambayan da yake yi fahimtar da nayi masa shine shin ubangijinka yana da iko ya mai da ni ni zama irin ka ya zama malami da ake ji da shi ne tsoron Allah mai takwa da yake da almajirai yace shi yasa nayi murmushi na ce masa bala huwa qadirun ai ubangiji na zai iya mai da kai haka wa huwa ala kulli shay'in qadir yace amma tambayarsa ta uku fahimtar da na masa shine shin ka zai iya mai da kai ka zama irina ce shi sa na zube a ƙasa mai ta kuka saboda wala ya amanu makarallahi illa alqawmul khasir kada ka aminta da makircin Allah Allah zai iya mai da shi irinsa wanda kake raina ma yau kana kallon sa cewa ba kowa bane sai ka koma irinsa shi kuma sai koma irinka wa huwa ala kulli shay'in qadir zaka ba a raina mutane ba a izdira'i kace mutane halakan nas mutane juhal mutane kaza kaza ba a yi ala sabili lizdira amma idan ya zama ta fuskar cewa kana son kana ta'assufi kana bakin ciki irin yanayin da muka samu kanmu sai ka duba yadda yanayin da muka koma da mutane sun ba su da gaskiya saboda kai ma kanka gana ganin ba ga da gaskiya tare da su kuna tare ne a cikin wanda kuna musharaka a ciki to malamai suka ce babu laifi amma idan kana tsarkake kanka kana ganin mutane ne ba su da gaskiya to kai ne ba ka da gaskiya kafi su muni kafi su sharri wannan hadisin annabi ne sallallahu alaihi wa sallam dalilin shi ne Anas bin Malik radiyallahu anhu a lokacin da ya zo ya ga mutane yadda suke cike ana ta tozarta sallah Anas bin Malik ya ce ni fa ban san wani abin da na san ana yi zamanin Annabi sallallahu alaihi ban san wani abin da musulmi suke ayyo ba illa annahum yusallu fa sai sallah kawai suke yi wata riwa ma yace gashi sallar ma suna tozarta ta bakin cikinsa da damuwarsa ya muka ko yaya al'umma annabi muka koma haka radiyallahu anhu to kaga wancan ya fita a wannan maudu'in amma kada mutum ya rinka dangana wa mutane abin da ya san cewa shi baya son a dangana masa halaka rashin amana cuta rashin gaskiya yana neman ya tsarkake kansa wannan ba daidai bane mutum ya zamanto a koda yaushe yana da ne yana da tawazu yace babu yalla ya qulu lil munafiqi sayyidun kurin ulwa da lokaci kada na lokaci ya shi shikenan bari mu tsaya nan insha Allah idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu dora insha Allah wa sallallahu wa sallam barik ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa alaikum assalam na'am eh wai za tambaya ko sai an kira sallah relationship mutum ya rinka yada laifuffukan mutane to idan suka aikata alheri zai iya yadawa eh ana so mutum ya yada idan mutane suna aikata alheri to a yada matukar yada wanda ba zai sa su zamanto ba zai cutar da su ba sai da su ma kansu za su fara rubuwa to amma a ce misali kai akwai bayan Allah suna kaza kai Allah ya saka musu da alheri to wannan yana da kyau sai da za a samu wanda za su yi koyi da su wannan yana da kyau insha Allah السلام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا أرحم الراحمين يا راحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله Thank you.